Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tunatarwa ne zuwa ga kaina da 'yan uwana akan falala da daraja da muhimmanci da alheri da ke cikin wuni na arfa shine wunin tara ga watan zulhijja a kowane shekara ƙur'ani da sunna sun bayyana mana falala da daraja da matsayi da garaɓasa da ake ɗiba a cikin kwanaki wuni na arfa wanda muke roƙon allah ta'ala ya bamu ikon dacewa da wannan kwana da dukkan alheri da albarka da ke cikinsa a wannan nasiha zan tuwatar da mu akan abubuwa kwaya bakwai kadai daga cikin alheri da falala da nagarta da alheri da daraja da ake samu a wunin arfa ni da ku Allah ta'ala ya bamu na farko wunin arfa shine wunin da a cikinsa Allah ta'ala ya kammala mana addininmu ya cika ni'imarsa a kanmu ya amince mana da addinin musulunci shine addinin da ya zaba mana kamar yadda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina suratul ma'ida bangaren aya ta uku muhimmin abu a wannan wuri shine a dukkan wunin arfa ana so mu tuna waɗannan ni'imomi uku da Allah ya mana cika addini cika ni'ima a kanmu amincewa da addinin musulunci addini gare mu mu waɗannan ni'ima a dukkan wunin arfa iya da muhimmanci rana ce da ke maimaituwa a shekara don a tunatar da mu da wannan na biyu iya daga cikin falala da daraja na wunin arfa shine Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi a ƙur'ani Allah babba ne mai daraja ne bai rantsuwa sai da abu wanda yake babba kuma mai daraja akan wunin arfa ne Allah ta'ala ya ce wa shahidin wa mashhud a suratul buruj daidai aya ta uku cewa na rantse da mai shaidawa shine sallar juma'a wa mashhud kuma na rantse da abun shaidawa shine wunin arfa kamar yadda fiyayyen halitta ya tafsirin wannan ke bayyana mana a wunin arfa kowane wuni Allah yana shaida mai muke amma a wunin arfa Allah ya ba da more emphasis akan duk abun da muke abun shaidawa ne bi ma'ana Allah yana da ragaba Allah ta'ala yana da ƙauna na ayyukanmu na ƙwarai da muke yi na uku daga cikin daraja da falla na wunin arfa shine a cikin wannan wuni Allah ta'ala ya rantsuwa da shi kuma ya kira shi da wuni na wuturi da ya ce wa shafi wal wannan aya ta uku a cikin suratul fajr Allah ya ce na rantse da shafa'i shine ranar ranar goma ga wata shine ranar sallar layya wutiri kuma da Allah ya rantsa shine wunin arfa shine ot number shine number 9 Allah ya yi rantsuwa da shi a matsayin wutiri kuma mu kiyaye da Allah ya sanya arfa a wunin wutiri ya tabbata a suna cewa Allah shi wutiri ne kuma yana son wutiri sai sanya wunin arfa ranar tara a matsayin wutiri wato ot number don haka mutuna wannan a wunin cewa wuni ne da Allah yake son sa daraja ta hudu shine a cikin wunin arfa shine ranar da Allah ta ɗauki dauki yarjejeniya tsakaninsa da mu akan za mu bauta masa mu kadaita shi kamar yadda Qur'ani ya faɗa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum a suratul araf aya ta 172 da 173 daraja ta hudu da falala na hudu ko in ce na biyar ma za a ce na biyar shine ce a cikin wuni na arfa muke samun gara ba sa cewa idan mutum ya yi azumin nafila guda ɗaya dalilinsa Allah ya kan kankare mar zunuban shekara biyu ka iya cewa kwana ɗari bakwai ko abin da ya kama da haka dalilin azumi kwaya ɗaya ba fa lada Allah ya ce zai bayar ba zai kankara zunubai akalla na kwana ɗari bakwai tsakanin kai da shi kamar da ya zo a hadisin Abu su il'a Rasulillah an saumi mai Arafa faqala yukaffiru sanar madiya Walbakiya yana kankara wannan hadisi ne a muslim na 1162 na shida daga cikin falalan wannan wuni shine babu ranar da Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kaman a wuni na arfa kamar yadda ya zuwa hadisin na na Aisha radiyallahu anha ma min min akthar min ayyutika allahu fihi abda min an-nari min yawmi arfa wannan hadisi a cikin muslim hadisi ya 1348 mu dage da ibada don Allah ya yanta mu zuwa ga aljanna babu abin da ya kai wannan na bakwai na ƙarshe babu wata addu'a mai daraja a wurin Allah kamar addu'ar arafa khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hadisi a cikin sunan na tirmizi na 3,585 mu yawaita maimaita lailaha ilaha illallah wahdahu hula sharika zuwa ƙarshe ita arfa wuri ne da lokaci in ma baka wurin to kana lokacin ko ina kake a duniya addu'a idan kai Allah bai karba hadisi na muwatta malik na 500 yace khairu du'a du'a mai arfa wannan a magana mafi inganci ya shafi wanda ke filin arfa da wanda baya filin arfa mu yi addu'a wa kanmu mu yi addu'a wa zuriyarmu mu yi wa addu'a zuwa ga iyayenmu zuwa ga malamanmu zuwa ga kasashenmu a duniya a Najeriya musamman northern part na Najeriya mu yi addu'a akan halin rashin tsaro Allah ya nuna mana ƙarshen sa kuncin rayuwa da ake ciki mu roƙi Allah ta'ala Allah ya sauwaka mana mu yi addu'a na lalacewar tarbiyyar Allah ya gyara mana waɗanda Allah ta'ala ya bada amana a hannunsu mu roƙi Allah ya kara musu shirya Don't see discharging when the responsibility Mogudo